amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Suma salamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfili Hashim Gumel. Jiya Asabar shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kawo karshen ziyarar aiki da ya kai ƙasar Faransa. Inda ya kammala ziyararsa ta farko ta kaddamar da wani yunkuri na diplomasiyya na tsawon makonni shida wanda ta ke cewa na iya sauya tsarin tsaro na turai daidai lokacin da nahiyar ke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki zaben da zai iya kawo sauyin siyasa a ciki a daidai lokacin da bayan ke jaddada bukatar haɗin kan duniya na yi imanin cewa muna cikin wani lokaci mai mahimmanci ba wai kawai ga ukraine ba amma ga gaskiyar makomar tsaron turai leon alad wani abokin ziyara a cibiyar turai ta atlantic council kuma tsohon sojan faransa ya shaida wa murya amurka abubuwan da ke kara dagon al'amura a cikin kwanaki masu zuwa ɗaruruwan miliyoyin masu jefa ƙuri'a na turai za su zaɓi mambobin majalisar turai mai wakilai ɗari bakwai da ashirin idan masu jefa ƙuri'a suka zaɓi wakilai masu ra'ayin mazan jiya in ji manazarta hakan na iya mai da nahiyar fuskantar mawuyacin hali zuwa nan gaba. sojojin isra'ila sun ceto wasu mutane hudu da aka garkuwa da su a tsakiyar gaza jiya asabar an tsare su ne tun bayan harin oktoba da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba fiye da ɗari biyu ne suka mutu a yayin harin ta sama a cewar jami'an hamas ɗaya daga cikin hare-haren da isra'ila ta kai a yankin an gudanar da aikin ceton ne a unguwar al-nusrat mai yawan cunkoson al'umma kamar yadda kakakin sojan isra'ila ya bayyana Riya Admiral Daniel Hagari ya ce ya san kimanin mutane ɗari da suka mutu Falastinawa ne kuma bai san adadinsu na 'yan ta'adda ba. A wata ganawa da manema labarai an kuma kashe wani kwamandan dakarun Isra'ila na musamman in ji shi. Ministan tsaron Isra'ila Yoab Gallant ya ce ceton ya fuskanci kalubaloli a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce sojin isra'ila sun yi lugudan wuta mai tsanani a cikin mafi haɗarin muhalli a biranen gaza in ji shi inda ya kira shi ɗaya daga cikin manyan ayyuka na jarumtaka da ban mamaki da ya gani a cikin shekaru 47 da ya yi yana hidima a cikin sojin isra'ila a ɗaya bangaren kuma wani jami'in amurka ya ce an kai agajin abinci da ake bukata a gaza daga sabuwar tashar amurka ta gina jami'in ya faɗa a ranar asabar cewa ma'aikata sun kai kimanin fan miliyan ɗaya ɗaya na abinci zuwa gaza ta mashigin ruwa tunda sojojin amurka suka gina tashar ta wucin gadi ta yi kusan mako guda ne kawai kafin iska mai karfin gaske ta lalata a ranar ashirin da biyar ga watan mayu an sake haɗe yankin da ya lalace zuwa gaɓar tekun gaza a ranar juma'a bayan da aka yi gyare-gyare a tashar jiragen ruwan na isra'ila tashar ta dawo da hanya ɗaya tilo da ake samun abinci da sauran kayan agajin gaggawa ga falasɗinawa da suka makale a yakin isra'ila da hamas na tsawon watanni takwas labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayanan kimiyya da aka tattara a cikin jerin kasidu na hukumar lafiya ta duniya da ta gabatar a wannan makon sun nuna illar da sauyin yanayi ke haifarwa a muhimman matakai na rayuwar ɗan adam waɗannan sun ba da muhimmiyar shaida ta kimiyya kamar yadda lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffi ke fama da gurɓataccen iska da kuma haɗarin yanayi daban-daban da suka da gobarar daji da ambaliyar ruwa da tsananin zafi a cewar ani da potela daraktar sashen hukumar ta who na mata da jarirai ta faɗi a taron manema labarai a ranar juma'a wannan shirin tana da mahimmanci sosai saboda tana nuna manyan haɗarin kiwon lafiya ga kowane rukunin mutanen da aka ambata in ji fotela daga ƙarshe 'yan sandan kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe wasu ma'aikatan gini hudu a wani asibiti da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da kuma kan iyaka da somaliya inda wata 'yan kungiyar 'yan ga ke kai har-hari a baya dai an sha kai har-har a gundumar garisa da 'yan ta'addar shabab suka tsallaka ta kan iyaka 'yan sandan yankin sun ce har na ranar juma'a mai yiwuwa ma wata kungiya ce da ke ɗauke makamai ta kai wadda ta gargaɗa ɗan kwangilar da Santa daga yankin a arewacin kenya dai 'yan kwanakin nan ana ta samun tashashen hankula da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama hare-haren na baya-bayan nan sun tilasta wa gwamnati da dakatar da shirin sake bude kan iyakar kenya da somaliya mai nisan kilomita 698 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk a da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. Maza da yamma Madalla kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku bayani daga bakin kwararru da suka kirkiri wasu manhajojin baiwa matasa shawara a yanar gizo wato mentorship apps. Shirin da wannan mako ya ji ta bakin matashin da ya kirkiri manhajar You versus You wanda zai fara mana bayani akan dalilan da suka kai ga wannan ci gaba. Sunana Ahmad Muhammad ni ne CEO da kuma founder wanda ya kirkiri manhajar mentoring mai suna You versus You Mentoring Academy. Ni na zo ƙasar turai a lokacin da nake shekara goma sha hudu ba uwa ba dangi ba abokanai kuma ba fahimtar turanci nake sosai a lokacin ba kuma da allah ya taimake ni gwamnatin garin ta samu ta taimaka min sai aka fara nuna min wasu manya a cikin anguwa wanda ake kira mentors kenan da kuma malamai suna koya min abubuwan da ya dace da kuma wanda bai dace ba wanda mutum zai kiyaye irin suna nuna min abin da ya kamata na yi da wanda bai bai kamata na yi ba inda ina so nima in zama nagari a cikin wannan ƙasa ta Birtaniya. To da tafiya ta yi tafiya dai har nima na fara mallakan hankalin kaina na ga cewa wannan abu ne mai kyau wanda a yau nima ina da kamfani na a nan UK mai suna Yuva sosai wanda nake taimakawa shoran matasa. To na saba zuwa Nigeria alhamdulillah kuma ina ayyuka daban-daban. To ka yi mana shimfiɗa akan dalilin kirkiro wannan manhaja sai dai za mu so ka yi mana bayani akan wani abu ɗaya da ya yi sanadiyar kirkirar nan. Abin da ya sa na kirkiri wannan abin a lokacin da nima na fuskanci kalubale da yawa a kananan kasar turai akwai mutanen da suke a kullum suna yawan kira na su tambaye ni ya abubuwa yake me nake so na yi irin su bani guidance na yanda zan yi in ci gaba da tafiya da rayuwata ba tare da na fada hanyar da bai kamata ba. To a yanzu a misali a arewacin Najeriya wanda akwai matasa da dama maza da mata wanda suke so su yi abubuwa da kansu wanda ba sai sun jira wani ya zo ya musu ba amma matsalan da ake samu shine babu professional a wurare daban-daban da za su zauna da wayannan matasan su nuna musu cewa in kai kaza shine za ka samu cimma burinka a bangare kaza su yanda suka yi suka kai inda suke ko kuma wani zubin za ku ga akwai mutanen da su suna so su bada lokacin su su taimaka wasu amma garin da suke ko kuma yanayin aikin su bai ba su wannan daman ba to ni kuma alhamdulillah na zauna a garin nan na yi aiki a mayor's office wato gwamnan london kenan kuma ina ɗaya daga cikin committee members inda suke kirkiri wani framework na mentorship to da na duba wannan abin na ga cewa to ko nan turai ma sun ga amfanin wannan mentorship din cewa tunda sun fuskanci cewa boko ba na kowa ba ne wani ayi Allah ya yi arzikin ta kila business zai yi amma a haka kuma dole sai wani ya nuna masa hanyar da za a yi wannan business din to shi yasa na kirkiri wannan manhajar da na ga cewa ina yawan zuwa Najeriya akwai masu neman taimako da yawa in bangaren irin ya za su cimma burin su na rayuwa to kuma bayan haka ne akwai mutanen da na zauna da su da dama su ma suna so su bada gudunmawa amma ba su sanya za su yi ba to dalilin abin da sa na kirkiri wannan you versus you mentoring app din kenan na'am ahmad idan mutum ya sauke wannan manhajar akan waya me zai amfana da shi idan ka je kan wannan manhajar zaka ga irin professionals a bangare ko bankin ne ko aikin gwamnati ne ko kasuwanci ne irin abubuwan da kake so ka yi idan ka je kai zaka karanta menene profile ɗinsu ko sun yi jami'a ne suka kai inda suke ko kuma a kawai sun taso ne suna kasuwanci to za ka yi connecting da mentor in to idan ka yi connecting da wannan mentor in ko yana kaduna ne ko yana jiga ko a america yake kai inda kake in nan ba sai ka yi tafiya ba to mun dauke ma duka wannan wahalar na cewa kana tunanin mutum yana so ya taimaka ma amma ba daman ya zo inda kake to akan wannan manhajar duk komai yake kuma za ku yi booking appointment akan app din a lokacin da yake da dama zai baka irin misali minti 45 ku tattauna wani session din kila sati takwas takwas ne wata uku wata shida ko kuma wani abu kake so ka koya ya nuna ma ko kuma shi ma kansa zai iya kirkiri video ne wanda idan ka je zaka kalla kaman kana zuwa makaranta kenan amma online wanda ba da koda yaushe zaka ke magana da mentor ɗinka ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma gare ka Ahmad waɗanne damammaki ne masu ba da shawarar ke da su a cikin manhajar. Mentors ɗin za su samu daman da za su yi mu'amala da mutane daga ƙasar Turai turai da kuma kasar najeriya sa'annan su ma mentees din matasan kenan za su samu su haɗu da mutane daga fanni daban-daban ko likita mutum yake so ya zama kana da wanda zai baka shawarwari cewa ga abubuwan da ya kamata ka yi idan kana so ka kai matsayin da kake to dalilin abin da ya sa na kirkiri wannan app ɗin kenan saboda na fahimci cewa akwai mutane da dama wanda suna so su yi wani abu da za su kai alfahari da rayuwarsu amma ba su da wanda zai iya dora su akan hanyar da ya kamata matasa za su su yi downloading ɗinsa kuma su samu su yi connecting da professionals daga sector daban-daban su samu su taimaka musu da hanyoyin da ya kamata su bi da za su iya su cimma burinsu in Allah ya yadda. Madalla yanzu bari mu je daga bakin ƙwararriya da ke cikin masu ba da shawara a dandalin U Sunana Khadija Yakubu Ashadzi ni malama ce a Jami'ar Federal University da ke lafiya Nasarawa State kuma ina ɗaya daga cikin mentors manhajar U versus U wadda suke baya da shawarwari a fannin rayuwa a wannan lokacin to ita wannan mahajin yu versus za mu iya cewa ita ce ta farko a arewa wadda take da damar shigowa da matasa wanda suke neman shawarwari dangane da kwarewa a bangaren rayuwarsu na musamman da kuma mentors waɗanda za su taimaka musu wajen ba su wannan shawarwari. Na'am a matsayin ke na kwararriya a dandalin na U ta yaya matashi zai yi amfana a nan? Ita wannan mahaja ta U versus ta ba da dama wadda da a matsayinka na matashi za ka iya samun wanda zai baka shawara ta hanyar ka kira waya ko zoom ko kuma ta whatsapp ko email diddai wadda shi mentor ɗinka ɗin ya zaɓa cewa zai iya baka shawara ko ya horas da kai akan wannan fannin da ka ɗauka misali kamar ni da nake a matsayin malama ta jami'a ina ganin a cikin ɗalibai na akwai wanda da daman su ba za su samu daman ko zarafin su zo su tunkare ni a ofis su ce gashi suna son su kware a wannan fannin wani irin shawara zan iya ba su ba to amma da wannan manhajan inda kusan kowane ɗalibi a jami'ar federal university yanzu yana da shi akan wayarsa kuma akwai hoto na a matsayina na mentor yana gani kawai zai klikin zai buƙaci na ba shi shawara kan wani karatun da yake da shi a gaba to kin ga wannan ya sauƙaƙa lamari na